Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu wari Assalamu alaikum da fatan kun lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Nijar. Inda za ku ji cewa masana a fannin kiwon lafiya na ci gaba da bayyana matakan da za a ɗauka domin kauce wata zazzafar cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria da ta yi sanadin mutuwar mutane da dama a jihar Sokoton Najeriya. Yau kan wannan batu za mu ba ku dama domin ku bayyana ra'ayinku. Shin wace rawa jama'a za su taka wajen ganin an kaucewa karuwar wannan cuta sannan waɗanne matakai kamata gwamnati su ɗauka? Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar Sannan za ku ji cewa jami'an tsaro sun cafke tsohuwar shugabar hukumar kula da filaye a birnin Abuja wato Hajiya Jamila Tangaza bayan da rautanni suka nuna cewa ta yi yunkurin arcewa daga kasar amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani harin da masu tsauran ra'ayi suka auna kan wasu da ba musulmi ba a arewa maso gabashin iyakar Kenya da Somalia yau talata ya hallaka mutane sha biyu a cewa wani jami'in kasar ta Kenya. 'yan kungiyar alshabab wadda mazauninta ke somali sun kai hari kan masaukin baki da ke wurin da ake kira bisharo a karamar hukumar mandera sun yi amfani da gurneti da kuma wasu ababen fashewa a cewar kwamandan yankin bob baronjo Harin da aka kai yau Talata shine na baya-baya a jerin hare-haren da 'yan Alshabab ta kai kan tsallakin iyaka tun bayan da ƙasar Kenya ta kutsa cikin rikicin da ake yi a Somalia a shekarar 2011. Kuma tuni Alshabab ɗin ta ɗauki alhakin kai harin na yau Talata. A wani batu na daban kuma wani sabon rahoto daga kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ya ce dakarun gwamnati a Sudan ta kudu sun yi wa wasu fararen hula fyaɗe sun kuma aikata kisa bisa son ransu yayin da dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya suka kasa ɗaukar mataki a lokacin rikice-rikicen da aka yi a babban birnin ƙasa a cikin watan Yulin da ya gabata. kwanaki biyar ɗin da aka kwashe ana ɗauke ba daɗi tsakanin dakarun da ke marawa shugaba salva kiir baya da na mataimakin shugaban ƙasa a lokacin rick mashar sun yi sanadiyar mutuwar mutane 270 da kuma sa mutane 36 rasa matsugunansu Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin ƙuna bakin waken da aka kai kan makarantar horas da 'yan sanda da ke kudu maso yammacin Pakistan, wanda ya kashe kura ta 61 tare da raunata wasu fiye da 120. an fara kai farmakin ne kafin tsakar daren jiya litinin yayin da mahara uku suka shiga ɗakin kwanan ɗaliban suka yi barin albarusai akan waɗanda ke ciki a yau talata kungiyar isis ta fidda hotunan mahara uku ta kafar yada labaranta da ake kira amak dauke da bindigogi masu sarrafa kansu da ababen fashewa da suka ɗaura a cikinsu waɗanda suka shirya lamarin sun ce ba da ɓata lokaci ba maharan suka yi garkuwa da wasu mutane kafin dakarun pakistan da jami'an tsaro su kewaye wurin su kuma shiga don tunkara 'yan bindigar an yi fafatawa ta tsawon sa'o'i da dama kafin shawo kan harin biyu daga cikin maharan sun tarwatsa kansu yayin da aka harbe na ukun a musayar wutar da ta auku tsakaninsu da jami'an tsaro abin da ya kawo ƙarshen harin kafin wayewar garin yau talata a cewar wani jami'in garin kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa yau Talata cewa ta samu rahotannin da ke nuna cewa 'yan ISIS sun gudanar da kashe-kashe ba bisa ƙa'ida ba a kewayen yankin arewa da birnin Mosul, ciki har da yadda mayakan suka yi garkuwa da fararen hula. Mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya Rupert Colville ya faɗa wa manema labarai a Geneva cewa ba a dai gama tantance sahihancin rahoton ba, duk da haka ya ambaci kisan wasu tsofaffin 'yan sandan Iraki su hamsin wanda 'yan ISIS suka yi, waɗanda suka tsare a wani gini a wajen birnin Mosul da kuma kisan fararen hula guda 15 da mayakan suka yi a garin Safina suka kuma jefar da gawarwakinsu a rafi. Mr. Colwell ya kuma ce an samu rahoton da ya nuna cewa dakarun Iraki sun gano gawarwakin fararen hula guda saba'in da raunukan harbin bindiga a jikinsu a kudu da birnin na Mosul, amma ba a tantance waɗanda ke da alhakin wannan kisan ba. Mr. kobe ya karfafa yin kira ga dakarun Iraki da na haɗin gwiwa da su tabbata sun kiyaye dokar ƙasa da ƙasa wajen gudanar da ayyukansu. A jiya Litinin jami'an Amurka sun ce dakarun Iraki sun kwato wuri mai faɗin kilomita 800 a yankin daga hannun 'yan ISIS tun lokacin da aka fara yakin kwato birnin na Mosul a makon da ya gabata. sauran makonni biyu a kai ga ranar zaɓe ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar republican donald trump da ta democrat hillary clinton sun mai da hankali akan yakin neman zaɓe yau talata a jihar florida jihar da ke da tasiri sosai ga 'yan takara ƙoƙarin da suke na shugabancin amurka jihar florida da ke kudu maso gabashin amurka ita ce mafi girma a wannan bangaren inda ake gogawa a kan zaben na ranar 8 ga watan nuwamba tana da wakilai masu zaben shugaban kasa 29 daga cikin 270 ɗin da ɗan takara ke bukata don cin zaɓe ƙasar amurka na gudanar da zaben shugaban ƙasa duk bayan shekaru hudu ta hannun wakilai da ke da jihohin da suka fi yawan al'umma da za su taimaka a zaben maimakon yawan ƙuri'un jama'a rayuwar jama'a florida sun nuna cewa clinton wato tsohon sakatar harkokin wajen amurka da ke sa ran zama mace ta farko da shugabanci amurka tana gaban trump da kusan maki hudu a jihar. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yayin da hukumar EFCC da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta kama wasu tsaffin jami'an gwamnatin da ta shuɗe ciki har da ministan Abuja Bala Muhammad. Bayanai na nuni da cewa jami'an tsaro sun tsara hajja Jamila Tangaza wata tsohuwar shugabar hukumar kula da filayen a Abuja yayin da take yunkurin ficewa da ƙasar. ga rahoton da umar musa faruk wato umar faruk musa ya aiko mana bayanan tsaro a najeriya suna nuna cewar jami'an tsaro da ke iyakar jihar kwara wato a bangaren najeriya da kasar benin sun cafke hajiya jamila tangaza tsohon daraktar hukumar tsare-tsare da kula da rarraba filaye ta babban birnin tarayyar najeriya abuja da yunkurin tserewa daga najeriya ganin irin cewar hukumar efcc ta kasar tana neman ta ruwa a jallo bayan da aka nemi wanda ya karɓi ta beli ya kawo ta domin amsa tambayoyi ba tare da ayi nasara ba shugaban hukumar ta efcc wato malam ibrahim magu ya bayyana wa manema labaru a tattauna da muka yi da shi ɗazu a abuja cewar su ma sun samu bayanin cewar hukumomin tsaro sun cafke jimila tangaza a lokacin da ta yi yunkurin arcewa daga najeriya bayan da aka kama minista na babban birnin tarayyar najeriya bala Muhammad da waɗansu mayan jami'an hukumar da ke kula da babban birnin tarayyar Najeriya Abuja domin amsa waɗansu tambayoyi da suka shafi badakalar cin hanci da rashawa da rabon filaye da ba da kwangiloli duka dai ba bisa ka'ida ba a waɗansu lokuta ma da amfanin kamfanoninsu ko kamfanonin bogi domin fitar da kuɗaɗen Najeriya zuwa aljihunsu. ga malam ibrahim magu shugaban hukumar ta afcc yana karin haske dangane da su ma bayanan da suka samu na sirri cewa lalle an kama jamila tangaza mutanen immigration da suka ce sun kama ta ba mu tabbatar ba dai tukunna ba tabbas a cikin maganan amma definitely muna neman ta in ma ta zo ba akwai hukunci akan wanda ya dauke ta veli din yanzu ko ina ta je a cikin duniya za a kamata mai da ta don murubuta kowa ba inda za ta yi nisa yau ɓata lokaci ne ta ce za ta yi nemi ta gudu because in sun kamata da nan da interpol da duk za su rike ta su ba mu information mu je mu ɗauko ta duk wani wanda yake tare da mu yawancin su muka rubuta wa duk jami'a sauran law enforcement agency mai placing nasu on watch list saboda ba za su iya fita ko ta jirgin sama ko kuma na ruwa ko mota ya kuma ƙarin haske akan dalilan da suka sanya tuni hukumarsa ta efcc ta cafke tsohon ministan babban birnin tarayyar najeriya wato sanata bala muhammad kauran bauchi da dr ruben abati kakakin shugaban najeriya na da goodluck ebele jonathan da kuma tsohon ministan tsaro na najeriya misliu abani koro da zargin yin sama da faɗi da dukiyoyin jama'a ko dai a ɓangaren bayar da kwangiloli ko kuma kuɗaɗen nan na makamai da aka yi sama da faɗi da su a ofishin kanan sama da suki tsohon mai baiwa shugaban najeriya gula ebelo jonathan shawara akan sha'anin tsaro kamar haka ruben abati yana nan shi bala muhammed na nan da kuma obani karo ambassador obani karo eh, zama ministan fct kamar gwamna ne fct ma ta fi wasu wasu state din karfi so akwai maganganu da yawa kamar maganan internal generated revenue kada ya shiga akwai maganan ba da fili wanda aikin ba da fili a karbi kudi a sa juhu akwai maganan ah, da contract na mutane sun yawanci mutane sun sa kamfanin su ne su ne contractors ne watan su suke ba kansu contract suke je bance shi ba ba umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria A jihar Sokoton Najeriya kuwa wani zazzafin zazzabin cizon sauro ko kuma malaria ya yi sanadin mutuwar mutane da dama a yankin gandu da ke jihar. Ga rahoton Murtala Faruk na da ya haɗa mana. Matsanancin zazzabin dai ya fi kamari ne a wasu unguwannin Sokoto babban birnin jihar kamar Tudun Wada da Marina ba ma kamar unguwar Sarkin Adar Gandu inda alkaluma suka bayyana cewa kimanin mutane 382 ne suka kwanta a karamin asibitin da ke unguwar a 'yan kwanan nan. mazauna unguwar dai sun bayyana rasa rayuka da dama sanadiyar cutar wacce suke ɗauka tamkar wata annoba malama rabi sani muna ɗaya daga cikin mazauna shi ya gandu to gaskiya akwai matsalolin rashin lahiya sosai manya da ƙanani maza kuma da mata sannan kuma allah ya kawo rashe-rashe sosai cikin wanga yanayi to kai ya kai insha Allah kila mutum ya kai kusan hamsin waɗanda suka rasa rayukansu cikin nan gandu sunana Malam habibu usman gaskiya wannan lamari na zazzabi yana da ban tsoro matuka saboda da zarat ya kama mutum cikin 'yan mintuttuka za ka ji mutum ya ci tsara ta na ciwo kai ne na ciwo jiki ne ko ina na ciwo ba kama ejin kilan ta kamar mai ce ma ga abin da kai mai ciwo ka hanka an kara mutum ya galabaita an ɗauka an kai asibiti wasu ma tun kai aka asibiti din ma sun rasa ransu wasu kuma ana zo asibitin ko da sai aka wayewa misali inda dare na sai ka ji an ce mutum ya rasu gida guda ana zana iza wani kilan ko kwana uku ba karewa sai ka ji an ce shi ma wani ya kamar ciwon kai ko ka hanka ce mi shi ma ya riga mu gidan gaskiya duk da yake dai a lissafin gwamnati mutane biyar ne suka rasa rayukansu a cutar to amma gwamnatin jihar ta ce tana ɗaukar matakan gaggawa domin shawo kan cutar dr balarabe shehu kakale shine kwamishinan lafiya na jihar sokoto daga jin wannan lamarin ma'aikatan lafiya aka je domin a shawo kan wannan ta mataki wajen guda shida mataki na farko shine aka kai magunguna na agajin gaggawa da allurai da kuma ruwa domin a baiwa bayan allah da suka samu wannan matsalar ta malaria mai tsanani sannan kuma mutanen mu na heshin sauro suka je wannan unguwar domin sauron da yawa a yi heshi kuma a kara domin a kashe wannan sauro da addabi wannan al'ummar sannan kuma tare da sauran sassa na ma'aikin lafiya aka tattaro jami'an duba gari a yanzu haka suna can suna aikin duba gidaje mata da maza da unguwar domin a inganta muhalli da kuma tsaftar wannan unguwar na hudu kuma wayan ƙasa mai unguwar garin mun tuntuɓe shi an tattauna shi don jawo hankalin mutane da faɗakar da su kan muhimmancin tsafta ta jiki da ta da ta muhalli domin wannan matsalar da kawo da murshin lafiyoyi ba na cizon sauro ba sai ƙara faɗakar da mutane kan muhimmancin tsaftace muhalli tsaftar jiki da kiyayewa masana dai sun ta'allaka barkewar cutar zazzabin mai tsanani ne da rashin tsaftar muhalli a wuraren da lamarin ya shafa wanda kuma ya haifar da yawaitar sauro da ke yada cutar ko baya ga samar da magunguna gwamnatin jihar ta ce za ta samar da asibitocin tafi da gidanka na ko ta kwana domin tunkarar wannan annobar tare kuma da inganta faɗakar da jama'a akan matakan kariya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria ya ubangiji sarkin baiwa to yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku shin wacce rawa jama'a za su taka wajen ganin an kauce wa karuwar wannan cuta sannan waɗanne matakai ya kamata gwamnati ta ɗauka wato ita wannan cuta ta zazzafin wato zazzabin cizon sauro da ta kunno kai a jihar sokoto za ku mana afuwa yau ba lambar da muka saba ba ku ku kira mu za mu ba ku ba saboda akwai wata 'yan tangarɗa da muke fuskanta lambar da za ku kira mu a yau ita ce biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili ɗaya hudu takwas zan nana ta lambar biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili ɗaya hudu takwas amma kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a sa ɗaya sai a jero lambar kafin nan bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Gwamnan yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to kira na farko mun samu daga jihar sokoto ne da wannan cuta ta fi kamari wane ne akan layi to assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam rahmatullah Muhammadu Lalo kana tare da Usman A. Bello Bonkari karamar hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto Najeriya. To Malam Usman muna maka lale marhaban da shigowa wannan fili. A menene ra'ayinka dangane da abin da muke tattauna a kai? ra'ayina dai ina fatar ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabta da wannan Allah ya kawo musu magani. saboda haka ina kira gwamnatin jihar sokoto da ta tashi tsaye domin ta tanadi ambulance waɗanda za su kama yawatawa karkara suna ƙara wayar da kan al'umma domin idan sun ga irin waɗannan abin a yi sauri a kai asibiti wannan gaskiya idan mun diba muhammadu lalo a jihar sokoto wannan abin ya yi kamari ya kai inda yana da kyau a ce malamai su tashi su yi addu'a domin Allah shi kawo mana kariya ga wannan abin gaskiya gwamnati tashi taimaka ta samar da magani domin ganin cewa an yi feshin maganin sauro domin wannan cutar Allah ya kawo mana saukin ta na gode Usman Ayi Bello Bunkari karamar mulki ta Jinji a jihar Sokoto mu ne da godiya malam Usman bari mu je a birnin Kalaba wane ne kan layi to kaman layin na kalaban ya tsinke kamar yadda muka faɗa kafin mu fara ɗaukan wayoyinku mun samu tangada da waccan lambar da muke baka saba baku lambar da za a kira mu a yau ita ce biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili ɗaya hudu takwas ga kira mun samu daga yobe wane ne kan layi na yobe kana tare da mu na yobe kana jin mu yawa to sai ka dan daga murya kaɗan dan da kyar nake jinka yawa to ci gaba muna jinka wannan hali da muka zinci kanmu na jinyace jinyace wannan mujarrabi ne daga ubangiji babu da wani dabara shi ne na wuce da daga ubangiji amma ya yi mana domin wannan abin ba ta kasa sani ne ko ina ma akwai. Hmm. to mun gode ga kira mun samu daga jihar katsina wane ne kan layi? eh wane ne kalla layi? usman muhammad daga katsina to muna jin kamalan usman Eh, Mahmud ina ma fatan alkhairi da sauran jama'a. To muna godiya kwarai da gaske. Eh, wannan abin da ya faɗa kuma Allah ka kawo mana saukinsa kuma ina kira ga mai girma gwamna lalle a gaggauta. Hmm. Tsaro lamarin nan. Hmm. To eh mun gode to madalla mun gode kwarai malam eh, Usman lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili ɗaya takwas sifili ɗaya tara sifili muna tattauna ne kan batun wani wato zazzafan zazzabin cizon sauro da ya kuno kai a jihar sakutan najeriya inda aka samu asarar rayuka da dama shi wannan ita kuma ita wannan cuta tana daukan alamun kamar cutar malaria ce shin menene ra'ayin kukan kan irin matakan da za a dauka wane ne akan layi kuna magana da dan asaba mai fata daga yawuri to malam dan asaba muna jin to da farko ina so in yi kira ga jama'a gaskiya fi sabilillahi a wannan lokaci da muke fama da matsanancin sauro mm. ya kamata jama'a su tsaftace muhalli duk inda aka ga ruwa yana kwanci to a tsaftace a babbarin ruwa suna kwantawa sannan bayan haka yana so in yi kira ga hukuma da ta ɗauki mataki na feshin magani domin gaskiya fi sabilillahi tun da nake wallahi karamar hukumar mulki ta yauri ban taba ganin sauro irin wani muke fama da shi ba yanzu yanzu haka gidana akwai yara masu fama da malaria in wannan ya warke wannan ya samu saboda haka ina kira ga gwamnan jihar kebbi don allah don annabi ya ɗauki mataki na wadata jihar kebbi da magunguna idan ka je asibiti za ka iske mutane ga suna kwanci hululu wallahi ɗazu na je wata mata na ga tago yaron ta convulsion ya kama shi tana kuka abin ban tausayi yana kira ga gwamnan jihar Kebbi idan kana shi na ka ɗauki mataki don Allah ruwan annabi wallahi malaria ta adabi a wuri local government. To madalla mun gode malam dan asuba da fatan waɗanda kai kira don su sun ji yanzu bari mu je jihar Gombe wane ne a kan layi? Sadiq Abubakar Sadiq. Eh malam Abubakar Sadiq muna jinka. Ah, wato a dawo da aikin dubu gari a dangane da harkokin tsafta. Cikin mm. tsafta na yana ɗaya daga duba gari suna shiga gidaje suna duba irin yanayin tsaftan da su cikin gidaje kuma ana feshi a kwata da kuma lambatu da sauran wuraren da suka kanta kuma a umarci mutane masu anguwanni da digatai da hakimai ke kasawa ana nuna bayan gida inda ake da ciyawa da yawa wannan yana da cikin abin da gudunmawa su zan bayar kan abin da ya shafi harkar da to muna godiya kwarai a malam abubakar daga jihar gombe lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu shida daya tara sifili daya hudu takwas ga kira daga maiduguri wane ne kan layi muhammed ne daga maiduguri wane muhammed daga maiduguri yawa to malam muhammed muna jinka eh wani abin nan da yana kama mutane wannan a yau ma haka mai dukuri mm. ya rasa na tukunan ya guda biyu a na uku ya fadi ya lasu. Mm-hmm. eh muna jin kamala muhammad eh shi ne kai na na gode to mun gode mu ma kwarai da gaske malam muhammad da fatan ya fi shakara jirgin na neman lamban gozo yau tukuna na samu sabon nan ya ce kana samu ya kama. Eh Allah sarki wannan mata wucin gadi ce ba ita muke amfani da ita muna godiya kwarai Malam Muhammad da fatan Allah zai kawo mana saukin wannan lamari mun gode kwarai ka kira mun samu daga Nasarawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari headquarter na jihar Nasarawa tarayyar Najeriya. Malam Bashir Tela muna jin ka. To a gaskiya ya kamata ce gwamnati ta iya kokarinta wajen layin bashir tela daga jihar nasarawa ya katse ga dukkan alamu lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu shida daya tara sifili ɗaya hudu takwas to an mace na kawo karshen ɗauka waya na muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira da waɗanda suka neme ma ba su same mu ba muna kuma ƙara ba ku haƙuri dangane da wannan matsala. to yanzu kuma sai labarin wasanni wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da bikin hitar da jaddawali na wasannin kwallon kafa na matasa 'yan ƙasar da shekaru goma sha bakwai na nahiyar afirka wanda hukumar kwallon kafa caf ko kuma kaf ta yi a ranar jiya a birnin kero na ƙasar misira kuma wasannin za su wakana ne a ƙasar Madagaskar daga biyu zuwa shidda ga watan abrilu shekara ta da goma sha bakwai an hidda rukuni na ɗaya wanda ya shafi madagascar ne mai masaukin baki sai gine kamaru da kasar ghana yayin da a rukuni na biyu akwai kasar mali congo angola da kuma jamhuriyar nijar kungiyoyin da za su samu damar kai wasannin kusa da na karshe su ne za su wakiltar nahiyar afirka wasanni na duniya na kwallon kafa na wannan ajin wanda zai wakana a shekara 2017 a kasar india haka zalika ma hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf duka a ranar ta jiya a birnin keron kasar egypt egypt ko misira ta gudanar da bikin hidda jadawalin rukuna na wasannin kwallon kafa na matasa 'yan kasa da shekaru 20 wanda kasar zambia za ta karbi bakunci daga ranar 26 ga watan fabrairu zuwa 12 ga watan maris na shekara 2017 a rukuni na ɗaya zambia ce mai masabkin baki sai kasar gine sai kuma egypt ko misira da kasar mali yayin da a rukuni na biyu akwai senegal sudan kamaru da afirka ta kudu a nan ma kungiyoyin da za su kai wasanni kusa da na karshe su ne fa za su wakiltar nahiyar afirka a wasannin kwallon kafa na wannan aji na yan kasa da shekaru 20 wanda za su wakana a shekarar sha 2017 idan allahu ya kai mu a kasar koriya ta kudu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin agadas a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka A tsakiyar watan Oktoba, ministocin harkokin waje na kungiyar haɗakan ƙasashen musulmai suka haɗu a Tashkent da ke ƙasar Uzbekistan domin samar da sababbin hanyoyi na ƙarfafa zaman lafiya mai ɗorewa da kuma yaƙi da wankin kai da kuma mummunar aƙida. bisa amannar cewa ilimi babban makami ne da za a iya amfani da shi wajen karfafa zaman lafiya da ci gaban tattalin arziki wajen yaƙi da aƙidar ta'addanci da kuma mummunan tashin hankali masu halartar taron sun tsaida taken taron da suna ilimi da wayar da kai hanya ta zaman lafiya da hazaƙar ƙere-ƙere domin gabatar da hanyar da za a yaƙi mummunar aƙida da ake yaɗa ta ta hanyar yanar gizo Haka nan, ƙungiyar ta ƙaddamar da wata cibiya da za ta ƙarfafa tattaunawa akan zaman lafiya da fahimta ministocin sun amince da ayyanawar da aka yi a tashkent domin wanzar da tallata zaman lafiya da yaƙi da mummunar aƙida domin bayyana matsalolin da ke faruwa yayin da tattalin arziki ya yi rauni da kuma yawan rashin aikin yi ta hanyar ƙara saka jari a kan al'umma ko da ingantaccen ilimi irin wannan saka hannun jari zai haifar da ingantaccen ilimi ga al'umma tare da martaba da aiki domin samun nasarar demokaradiyya da zaman tare da ci gaban ƙasashensu arsalan suleiman mai kula da tawagar amurka a ƙungiyar haɗin kan musulmai ya ce taken wannan shekaru shekarar akan ilimi da wayar da kai ya mai da kai ne akan warware matsalolin da ake fama da su a yanzu da suke fuskantar 'yan kungiyar ta OIC a kasashen duniya baki daya. Ya ce ilimi da kirkire-kirkire su ne kuɗi a tattalin arzikin wannan zamani. Ilimi a kowane fanni shine abin da ya ciyar da duniya gaba wanda ya samar da ci gaba mai girman gaske a kowane fanni daga kimiyya da lafiya zuwa yarda da zama ɗaya. shine kuma abin da ya taimaka mana wajen karya katangar da ta raba mu. Jagora na musamman Suleiman ya ce, dole ne mu haɗa kai mu yi aiki tare domin warware matsalolin da suka addabi duniya kamar matsalar 'yan gudun hijira da sauyin yanayi. Dole ne mu fahimci buƙatar muna da buƙatar yin nazari wajen gyara da mai da kai akan kare haƙƙunan marasa rinjaye ciki har da addinai ƙanana. Amurka na alfahari da irin ci gaban da aka samu wajen dangantakar Amurka da OIC a wurare da dama da suka haɗa da ɓangarorin siyasa harkokin jin kai lafiya shiga tsakanin mummunar aƙida haƙƙunan mata da kuma 'yancin ɗan adam muna fatan ci gaba da aiki da ku baki ɗaya don ƙarfafa dangantakar amurka da oic shari'in murya amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yanzu kuma sai labarai a takaice A takaice ma'aikata sun fara rusa sansanin nan na share ka zauna da ke birnin Calais yau talata a matsayin wani bangaren shirin gwamnatin kasar Faransa na kawas da abin da ya zamo rikicin 'yan gudun hijira a kasashen Turai. Daruruwan 'yan gudun hijira sun shiga motocin bas a rana ta biyu da aka fara kwashe 'yan gudun hijirar su dubu shida zuwa wasu sansanoni a wasu wurare daban cikin Faransa. Fiye da mutane 1,900 sun bar sansanin jiya talata wato jiya litinin kafin a fara shirin rusa dakunan da aka kafa a wurin da wuraren cin abinci da ke sansanin. Akwai akalla matasa 800 da ke zaune a cikin akwatunan jigilar kaya na jiragen ruwa a wani bangaren sansanin inda dama akwai wato iyalan da ke zama a wannan wurin. Wani harin da masu tsatsauran ra'ayi suka auna kan wasu da ba musulmi ba a arewa maso gabashin iyakar Kenya da Somalia yau Talata ya hallaka mutane goma sha biyu a cewa wani jami'in ƙasar ta Kenya. 'Yan ƙungiyar al shabab wadda mazauninta ke Somali sun kai hari kan masaukin baƙin da ke wurin da ake kira Bisharu a ƙaramar hukumar Mandera. To masu baki abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau a daidai wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda ta ne gabatarwa sai Jule Leathers Gresham da ta hada mana shirin da kuma injiniyan mu Martin da ya daidaita mana sautuka ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC assalamu alaikum